Allah ya ce wa ya amuru bi silatir rahimi daga cikin sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sama ya kasance yana umarni da sada zumunta hamman zalla sama yana nuna mana cewa arrahimu an tsamo ta ne daga sunan arrahma. sau daga Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa duk mutumin da ke sada zumunta shi ma Allah zai sadar da shi da aljanna duk mutumin da ke tsinka zumunta Allah shi ma zai tsinke shi daga rahama Allah ku duba taimakon fa uwanka wajibi ne hilatul rahimi wajibi ne shi yasa da Allah sai ce wa ati dal qurba haqqahu wa ati dal qurba haqqahu aka ce ba taimakon shi zaka yi ba atihi haqqahu ka shi haƙƙin shi ka shi haƙƙin shi ba wuku zai yi ba haƙƙin sa ne ka shi. kana da dan uwa wa ko kani yana da arziki to wajibi ne ya baka wajibi ne hakkin sani ka bashi shi kayan haka qur'ani ya ce wa adilal quba haqqahu ka bashi hakkin sa ka bashi hakki na taimako in yana buƙatar taimako ka bashi hakki na ziyara ka bashi hakki na nuna yan uwantaka da soyayya wa yahussu ala qada'i hawaijil muslimin sannan manzo sama yana kwadaitarwa game da قضاء بيان بكاتر بيان حوائج المسلمين بكاتر مسلمي حرم زن الله صلى الله عليه وسلم ينونا من تشيوا جارك كسايا كبيا مدن وانك بكاتر سا دك جيك اتكافي اما صلى الله عليه وسلم in kai itikafin wata ɗaya a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka samu lada nawa duk sallah kana da lada Sau da in kai a zahar lada dubu ɗaya la'asar dubu ɗaya dubu ɗaya dubu biyar duk rana kana da lada dubu biyar to dubu biyar so talatin manzon su sun ce gara ka zauna ka biya bukatar ɗan uwanka hadisi ne Hassan. mala albani a cikin sisatul ahadith sahiha ya ambace shi kuma ya hassana shi sannan imamu ibn Abid duniya ya kawo shi a cikin littafin sa qada'u al-hawa'ij littafin sa ne da ya rubuta wanda yake bayani akan biyan bukatun yan uwanka musulmai sadaka ba asara ce ka waye gari tun safe hidiman al'umma kake har yamma me yin haka ma shine Allah ya sa masa albarka bi idkhalis sururi alaihim ka shigar da farin ciki a tare da su ka sa su zama cikin masu farin ciki man sama ya kwadaitar game da haka ka sa 'yan uwanka su zama masu yan uwanka musulmai su zama cikin farin ciki duk abin da zai jawo musu farin ciki ka aikata haka shafaqati ala nasi sannan manzon sama ya kwadaitar a game da tausaya ma mutane ka zama mai tausaya ma mutane shafaqa zama mai tausayin su kada ka zama in shugaba ne sai ka zama mustabiddi ka zama ɗan kama karya ba tausayi in kuma eh, malami ne kai ka zama kawai kai ga kanan ba ba ka tausayin kowa a'a me na ka kai ta kama mutane kana kai su wuta a'a ka buɗe musu ƙofa shiga aljanna wal hayawani haka nan kuma dabbobi ma su ma a tausaya musu ku duba fa kare kare shi yafi kowa a khassu khalqin lahi kare amma duk da haka an shiga aljanna saboda shi kuma kaga wace ta shiga aljanna fa bagiyu bagiyu min bagaya bani isra'il ta shiga aljanna sannan a gefe guda imra'atun mutazawwija ita kuma dakhalatin nar fi hirra ta shiga wuta saboda mage da mage da kare dukkanin su kaga ba wata ba wata daraja suke da ita a wajen mutane ba gara gara mage mazan sama ya ce inna min at-tawafina amma karefa mansun ya ce laula annal kilaba ummatu min al-umami la amartu bi qatliha haka manzon sun ya ce game da kare amma duk da haka an shiga aljanna ta sanadiyarsa manzon sun ya ce fi kulli kabidin ratbatin sadaqatun a wata riwaya ajrun dukkan wata hanta ɗanya ka jika ta ka taimake ta to ka samu lada akwai lada a ciki ka yi sadaka saboda ko alade ka ganshi yana cikin wahala ka taimaki alade amma ba a ce kai kiwon shi ba kayan banza ne sa'i fi masalihin jami'i sannan manzon sama ya kasance yana umarni yana kwadaitarwa da as-sa'i yin kokari fi masalihil jami'i a wajen gyaran abin da zai zama gyara ne ga al'umma baki daya shi yasa mutumin da ya tsubbace kawai yana ta ibada shi kadai ba yi da wata daraja a wajen Allah kamar darajar mutumin da ya tashi yana neman ilimi domin mai ne masalihil jami'i shi yasa malaman mu na fiqh Allah ya saka musu da alkhairi da hangen nesa sai suka ce mutumin da yake a masallaci yana ta ibada in ka fitar da zakka ka bashi ya zauna ya ta ibada shi amma in aka ga ɗalibin ilimi yana neman ilimi to a bashi zakka ya ƙara fiye da tafai saboda ne wancan ibadarsa in ma ta sunna ce yake kanta za ta tsaya ladan kanshi zai tsaya amma mai yin ilimi fa zai ne don al'umma za ka yi ilimi ne kuma ka koma ba wanda zai ci gaje ka? za a ci gajiyar iliminka mun gane wannan wal islahi bainan nas kun ga masalihin nas abubuwan da zai zama musu gyara ne a rayuwarsu sannan wal islahi bainan nas sannan kuma ka zama mai kokarin gyara tsakanin al'umma kar ka zama mai kokarin bata su shi yasa ai shari'a musulunci ta ce ya halatta ai ƙarya dan sulhu dan kai sulhu sai kai ƙarya da malam tanko da malam mudi ba a shiri kowa na neman ɗaya da za su haɗu za su haɗu ne kamar fetur da da ashana kawai su cinnu shikenan su tashi ba san wanda ya gama da wani ba nan ka tafi wajen malam tanku ka zizzilla ƙarya ka ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa malam mudi ne ya turo ka yi da na sanin wannan abu da ya faru shi yanzu ma kunya ku haɗe yake ji ya ce wallahi duk waɗannan abubuwan sun wuce kuma har da rantsuwa ka rarrantse da Allah ka ce billahi allazi la ilaha illa ka samu lada kai ƙarya ka samu lada sannan ka tafi gidan malam mudi shi ma kai irin haka da sun haɗu shi kenan sai su zama sarkan juna ai babu faɗa tsakanin sarki da sarkinsa sai dan ya saki ƴar ko to sun haɗu da juna kaga me za su sai a fara ƴan kunya shi kenan kawai sai dai ya fara maɗaya murmushi shi kenan an samu jaruwa to haka ake so amma ba mutum ya zama mai bata tsakanin al'umma ba wa qabul i'tizari man i'tazara sannan manzo Allah ta sama ya kasance ya amuru dai da ya sa muku qabulu ba haka bane qabuli wannan wawun din tana can bin wa ya amuru bi bi bi bi wa qabul i'tizari man i'tazara sannan manzo Allah ta sama yana umarni yana umarni da da cewa a bada a karbi uzurin wanda ya bada uzuri wanda ya zai bada uzuri a karbi uzurinsa muhiqqan kana aw mubtila ko yana da gaskiya ko ƙarya yake yi amma dai nan akwai damuwa idan mutum ya zo ya bada uzuri kuma an san uzurin nan nasa na ƙarya ne ba za a ansa ba amma idan ya bada uzurin gaske za a ansa manzo Allah sama lokacin da Allah ya koya masa wani darasi ne da za a tafi yakin tabu wasu suka yi ta zuwa munafukai suna ta zuwa suna bada uzuri sai mazan sami ce ku tafi Allah zai gafarta muku ashe Allah yana da nufi yana son ya bambanta ne a kasa mutane gida uku gidan farko su ne waɗanda suka je jihadi tare da manzon sam ko gida hudu su ne waɗanda suka je jihadi tare da annabi salama. na biyu su ne waɗanda suka zauna a gida don munafunci suka ki zuwa su ne waɗannan a fito da su balo-balo a nuna ma jama'a sannan gida na uku su ne waɗanda su kuma wallahi ba abin da ya hana su su tafi ba uzuri ba ne ba komai ba haka nan su ne su uku a salasun lazi na hulli fuɗin nan sai kuma gida na hudu su kuma su ne waɗanda wala allazina idza ma a ta atawka litahmilahum qulta la ajju ma ahmilukum alayhi tawallaw wa aynuhum tafizu min ad-dam'i hazanan alla yajju ma yunfiqun a karkashin su kuma akwai me akwai wanda suka kasance masu uzuri marasa lafiya to kun ga gida hudu ce to shi yasa duk wanda yazo sai mun mai ce tafi Allah zai gafarta maka tafi ba komai sai da aka dawo sai aka bambance ha Allah ya ce mun manzo afallahu an kalima azinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamal kadhibin wani darasi aka koya ma annabi sama amma a matsayin ka na jagora ko shugaba ko musulmi in ka san mutum ya zo ya faɗi ujirin ƙarya ne kaka yadda shi yasa ko sadaka mutum ya zo wajen ka nema to ya zo da bayyana in mutum ya zo da sadaka sai ya kashe ina dalilin da zai tabbatar da cewa ya cancanta a bashi sadaka in ya kafa hujja shi ce kenan in ko ba ka da hanyar da zaka gano ka bashi kai masa abin nan al-aslu fi nasi salah asalin mutane ka dauka a matsayin mutanen kirki ne ko duk da akwai sabanin malamai wasu na cewa al'aslu fi nasi al-fasad suna kawo wannan a ƙarƙashin jakun fasikun bi na ba'in ba bayyana mal aslu fi nas as-salahu al-fasad mukhtalafun fihi Allah ya gafarta mana Allah ya jikan mu Allah ya ƙara ganar da mu addini wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا يجي تنبعي اما مزاعة اوقع بعد شنو وشم يا شنشي يا قاري ناس نعم وعليكم السلام شي ni ma dai na taba ji amma ni ban taba karantawa ba gaskiya ina kwan da ya taba karantawa ya kare mu ni ma na taba ji amma dai ban karanta ba sami'na wa ma hmm. Yau mu. ينفرد ذلك النور النور وصار بإيمانه إيه؟ وصار بإيمانهم وصار من؟ بإيمانهم يقع بين أيديهم وما أنفرد بأيمانهم يقول to bari in duba da me na karanta bi aimanihim ko kasan zogan albashari fa ba wannan hasken na malam na mu'allimu ai ban ba ga wajen ba to ni na bi imanihim ne amma bi imanihim zai fi bi imanihim zai ku da imanin a bi imanihim zai fi na'am yawa shine yake magana a nashi an sa bi imanihim to shine muke tattaunawa menene ya fi bi aimanihim ne ko bi imanihim aya ta zo bi aimanihim ne ko yawma taral mu'minina wal mu'minat yas'anuhum bayna aydihim wa bi aimanihim shine sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh